والصلاة والسلام على أفضل رسل الله نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى جميع من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين bayan haka a ci gaban karatunmu القوائد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى na malam muhammad bin salih al-ithaimin allah ya ji kansa da rahama za mu tashi a shafi na 27 26 zuwa da 7 har zuwa da 8 daidai gabar da mala yake cewa haka ne ku 20 ashirin da biyu kai zuwa da uku daidai inda mala yake cewa wasifatu salbiya ma'ana kashi na biyu cikin kashe-kashen wato ainihin sufofin Allah da mala ya gaya mana a karatun da ya gabata cewar sun kasu gida biyu akwai sufofi wanda suke subutiya masu tabbatarwa da Allah abin da ya kamace shi akwai kuma salbiya masu korewa Allah abin da bai kamace shi ba domin yi bayani akan sufofin da suke tabbatarwa Allah abin da ya kamace shi za mu dora da waɗanda ba su kamace shi ba to shine sai mala ya ce wasu salbiya da kuma sufofi waɗanda suke korewa Allah abin da bai kamace shi ba waɗanda sufofi ake cewa salbiya ya ce ma na subhanahu an nafsi su ne sufofin da Allah ya kore wa kansa su fi kitabihi a cikin littafinsa au ala sunnat au ala lisani rasulihi sallallahu alaihi wasallam ko ya kore wa kansa bisa harshen manzansa tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi wa kulluha sifatu naqsin dukkan sufofin da ake cewa salbiya masu korewa Allah ko waɗanda Allah ya korewa kansa su yake cewa sufofi ne na tawaya in ka ji an ce waɗannan sufofin salbiya ne mana sufofi ne waɗanda Allah ya korewa kansa saboda suna ɗauke da tawaya fi haƙƙihi a haƙƙin ubangiji subhanahu wata'ala kalmauti kamar mutuwa Allah subhanahu wata'ala bai siffatu da siffar mutuwa ba bai karewa bai mutuwa saboda haka siffar mutuwa ba ta halatta a dingina ta ga Allah subhanahu wata'ala wannan haka na bacci da gengedi la ta'khudhuhu sinatun wala nawm bacci da gengedi ba sa kama ubangiji subhanahu wata'ala wal jahal haka sifar jahilci ubangiji subhanahu wata'ala jahilci ya koru gare shi wan nisyan da mantuwa wa ma kana rabbuka nasiya la yadillu rabbi wa la yansa biya kore wa kansa mantuwa wal haka na ma gajiyawa wa. ta'ab da gajiya duk waɗannan sufofi ne waɗanda ba su cancanci ubangiji su bani ala ba shi sa malam sai ce fa yajibu nafiyuha anillahi ta'ala ya zama dole wajibi ne a kore waɗannan sufofi daga Allah maɗaukaki lima sabaka saboda abin da bayanin ya gabata cewar sufofi ne da suke ɗauke da tawaya duk sufofi waɗanda suke na talbiya mana waɗanda Allah ya kore wa kansa siffofi ne na tawaya ba su cancanci a jingina su ga Allah ba ma ithbati diddiha kuma lokacin da ka kore wa Allah siffofin da ba su kamace shi ba to ya zama lallai kuma ka tabbatar masa kishiyoyin waɗannan siffofin a lokacin da ka kore masa waɗannan siffofin da ba su kamace shi ba to za ka tabbatar masa kishiyoyinsu in ka ce bai mutuwa sai ka ce rayayye ne shi bai bacci a faɗa ko da a faɗake yake ko da yaushe ba jahili bane sai ka ce mai ilimi ne bai mantuwa sai in ka kore masa mantuwa sai ka ce baya mantuwa wal ajaz maso da aka ko da lokaci a tunai yake da abu wani siyan ma'ana ka kore wa Allah mantuwa to sai ka tabbatar masa cewa a kore lokaci tuna ke da abin da ya san shi wal ajas haka na gajiya sai ka tabbatar masa cewa shi ba gajiyayye ba haka ta gajiya ce kore lokaci a cikin karsashin abin da ike yake ba magana gajiya a ciki to shi shine malai yake faɗa mana ce lokacin duk da ka kore wa Allah sufofin da ba su kamace shi ba to za kuma ka tabbatar masa kishiyar haka alal wajihil akmal ta fuskar da take mafi cika wa zalika li anna ma nafahu Allah ta'ala an nafsihi mala yace abin da yasa ku saboda abin da Allah ya kore wa kansa shi madaukaki fal muradu bihi bayanun tifaihi li thubuti kamal riddihi abin da Allah yake nufi da wannan korewa na siffar da ya korewa kansa bayani na koruwar wannan sufa da tabbatar cikar kishiyar wannan sufa lali mujarradi na fiye ba wai kawai korewar Allah yake da bukata a in an kore to kuma a tabbatar da kishiyar haka bisa wato cikar sufa shi ne abin da Allah yake nufi da korewa kansa abin da ya korewa kansa li'annan nafiya laisa bi kamal domin ka ce kawai ka kora abu zalla ba cika ba ce ba shi da kaza to me yake da shi an fahimta a to za ka tabbatar da kishiyar wannan abin da ka kore masa shine cikar illa an yatadammana ma yadullu dullo kamal sai dai idan korewa ta zama tana kunsar cika to wannan shine sai a ce in ka kore korewar ta wadatar wa zalika li anna an-nafi adam mala yace saboda ko ita kore abu rasawa ce babu ne wal adamu laysa bi shay rashin abu ko ba komai bane kace ba abu to kenan ba komai babu kenan fadlan an an yakuna kamalan ballantana kuma a ce abin ya zama cika ka kore shi babu shi na magana cika a ciki ku shi ne ubangiji su bani wata ala bangaren abin da ya shafi sufofin da ya kore kansa su za ka tarar bayan ka kore su za ka tabbatar da kishiyar abin da ka kore bisa mafi kyawun cikar sufa wale annan nafiya kad ya kunu li adami qabiliyatil mahalli lahu kuma saboda wani lokaci korewa takan kasance saboda rashin dacewar karbuwar abin da aka jingina za ka iya kore abu ba dan wato ainihin abin korewar babu ita ba a saboda shi abin da aka korewa din bai cancanci a jingina ta ma zuwa gare shi ba zai ba da misali fala ya kunu kamalan saboda haka ba zai zama cika ba kama kulta aljidaru la kama ka zo ka ce garu baya zalunci hada ma bai kamata ma jingina masu maganar zalunci an gane ko kace garu baya zalunci abinda ba yi shi yake kansa ba sai an yi shi gini ne sai ka yi shi yake tsayawa kuma ka ce ba za ai wanda yake zalunci sai mai iya motsawa da sarrafa wani abu to shine ce in ka jingina abu dama zuwa ga abinda bai kamace shi ba to nan ma dama ba komai bane yace wa qad yakunu lil ajaz kuma lokaci zaka iya zamanto ka kore abu saboda shi abinda ka jingina abinda shi abinda ka kore wa din dama kasashe ne ba zai iya ba in abu ya zama kasashe ne ba zai iya abu ba ta magana ka kore masa abin bai taso ba dama ba zai iya ba alil qiyami bihi ba zai iya samar da abin ba fa yakunu kasan to saboda ka sai zama tawaya ke kama fi qaulin sha'iri kamar yadda yake cikin maganar mawaki yake cewa qabilatun la yaqduruna bi dhimmatin wala يظلمون الناس حبة habbata ita wannan kabila wata ‘yan kabila ce, la ya birin matin, ba sa wato karya wani alkawari da suka yi da wani, wala ya limunan nasa habbata hardalin, ko ba sa cutar mutane daidai da ƙwayar zarra ko komayya. Na? habbata khardalin na ka yi cewa yi ƙubailatin to maimakon ƙadar ƙubailatin eh, yar ƙabila ce an gane ko ya tasgirinta ƙubailatin a lokacin ɗin ma an kace ƙabilatun ɗin amma saboda an yi shi na kira ma'ana ba wata ƙabila a zo a gani ba ce ƙubailatin yar ƙabila ce to ka kaji an ce yan kabila ina ta kirmar da za ta yi zalunci dama manyan kabilu su suke zalunci sun suna jin sun isa sun zama wani abu so fafawa ne su kaza kaza amma dama wata ba ta kara ta karya ba ina magana ta zalunci to anan eh, ta kai ta zalunci ko kuma ta karya alkawari wanda suke jin sun isa yadda ake da eh, banu isra'il da falastinawa za a zo a zauna teburin shawara a ɗauki alkawari a yi kaza kaza ta saboda ka ba wani magana da yaƙi an tsagaita wuta sai kun saki jiki sai zo su karkashe ku me yasa saboda suna da suna da karfin makamu suna da yawa sun isa an gane ku to irin wannan ai dama yana faruwa ne daga wanda ya jin yake jin kansa kabila take jin ta isa wata ba ce to sai ta zalunci ko kuma ta karya alƙawari amma ka zo ka ce wata ƴar kabila ce ba ta saba alƙawarin da ta yi to ta ma saba mana ai ta za ta kwanci kin ta saba ta ce yar karama za a shi ta yanzu nan an gane ku to in ka dangana abu zuwa ga dama wanda ba zai iya ba ya kasa ta dama nan ba na abu yace wa qaulul akhar da fadar kuma daya daga cikin mawaki shi ma da yake cewa lakin na qaumi wa in kanu nasabin sai dai su mutane na duk da suna da wato anin dangantaka laisu mina sharri fi shay'in wa in hana ba ruwansu da wani abu na sharri ko da abin sharrin dan kankani ne bai kai ya kawo ba eh to duk da ka ce masu dan ma'abuta dangantaka ne kaza kaza me yasa su ba sa yin sharri ba su da damar da za su yi da masu damar yi ne da an ga suna yi to ɗabi'a ce ta bayi yau a yi da daɗi gobe ba daɗi yau a yi abin kirki gobe a yi abin tsiya musamman ɗabi'a ta wanda yake ɗan adam in ya ga ya ƙarfi ya isa to fa kuma zaka jana cewa ta ki maki masa mai ƙarfi ba sai Allah kuwa ka taka ya taku ko to shine yake magana cewar wasu lokuta in ka tsaya ka kalli abin da ya shafi su bayi wani abin da ake korewa mutum ko kuma ba a jingina masa ko ma jingina masa ba wani abu ne za ka tarar shi ɗin ba zai iya abin ba ya gajiya to irin wannan ne ba komai kai ba don ka korewa wanda ba zai iya abu ba ba wani abu ne amma shi ubangiji subhanahu wata'ala da ake korewa wasu abu to zaka ka tarar a matsayinsa na wanda ya isa da kowa da komai to dama na abin bai kamace shi ba eh. misalu zalika qauluhu ta'ala mala yace misalin haka fadin Allah madaukaki wa tawakkal ala alhayy alladhi la yamut ka dogara da rayayyen da ba zai mutu ba fa nafayul anhu korewa Allah mutuwa ya tabammanu kamala hayati ya kunshi kuma cikar rayuwa ce cikakkiyar rayuwa rayuwar waɗanda suke mutuwa tauyayyar rayuwa ce ba da tsawo ba kai koyina ba misalun akhar ya yace ga wani misalin daban qauluhu ta'ala fadan Allah maɗaukaki wala ka rabbuka ahada ubangijinka bai zalunta kowa fi zulmi anhu wa Allah zalunci ya tabammanu kamala adlihi ya kunshi cikar adalcin ubangiji da haka shi ubangiji wata ala bai zalunci kuma tare cewar ya isa da kowa da komai ya fi karfin kowa ya fi ƙarfin komai to kagan an koya masa zalunci yabo ne an tabbatar masa da adalci cika ce da yabo a haɗe to saɓanin bawa ka zo ka tar da shi shamaje ka wani mashau mashau da shi ce ba baya zaluntar mutane ce to ma yi zaluncin mana haka zai iya bane an fahimta ku? to shi ubangiji ya isa ya iya yin abin amma bai kamace shi ba ake kore masa to da haka dan ka kore wanda ya kasa abu wannan ba kuma dama ba zai iya bane ba gurin korewar bace sannan mala ya sake cewa misalun thalis misali na uku qauluhu ta'ala fadan Allah madaukaki wama kana Allah li yu'jizahu min shay'in fis samawati wala fil ard babu wani abu da zai iya gajiyar da Allah ko da ke gajiyar da Allah a cikin samai da ƙasa kap ko me fa nafiyul ajizi anhu korewa Allah gajiyawa da kasawa ya tabammanu kamala ilmihi wa qudratihi to kuma ya kunshi cikar ilimin Allah da ƙarfin ikonsa ولهذا قال بعده شيسا bayan wannan sai Allah yake cewa innahu kana aliman kadira haƙiƙa shi cikakken masani ne kuma mai cikakken iko لأن al'ajaza domin ita gajiyawa da kasawa إما الجهل بأسباب الإيجاد bi asbabil القدرة wa in ka ji an ce wane ya gajiya ko ya kasa abu to sanadiyya abin da ya jawo ya kasa ko ya gajiya din jahiltar hanyoyin samar da abu ya jahilci yadda yake abu shi yasa ya kasa yi kaga jahilci ya shigo ciki to bangiji masani ne cikakken masani kaga ba magana a ce wani abu ya gajiyar da shi ya kasa shi wa in ma qusurul qudrati an ko kuma ikon yi idan mutum ya kasa ya bai da ikon yin wannan abu ta bangaren karfi da isa to bangiji ko ba haka yake saboda haka an kaja ce ai wani baya iya yin mota to ko dai bai da kudin samar da abubuwan da ake kera ta kaga gajiyawa kasawa ta zo bai da iko ko kuma a bai da ilimin yadda ake kira ko da abin da zai iya kira tun bai sai da ake ba to ubangiji subhanahu wata'ala da ya korewa kansa gajiyawa ya korewa kansa gajiyawa saboda shi ba jahili bane kuma shi mai cikakken iko ne ba maza iko bane saboda haka in ka kore ma gajiyawa. to za ka tabbatar masa cikar ilimi da kuma cikar iko saɓanin bayi in ka ce masa bai iya ba sai ka tara eh, da bai iya ɗin ba bai iya ba ya haɗa da jahilci ya haɗa da rashin iko duka bayi shi su za ka tushe ubangiji ba haka ba sannan mala ya ci gaba da cewa ka kullama eh, wa imma qusurun imma wa imma qusurul qudrati anhu nan na muka tsaya ku. eh falikamali ilmin lahi ta'ala a ta dalilin cikar ilimin Allah maɗaukaki wa ƙudratihi da kuma wato cikar ikonsa lam ya kulle ya ujizahu shai don haka ba wani abu da zai iya gajiyar da shi ya sa ya kasa yinsa fi samawati wala fil ardi a cikin samai ko cikin ƙasa wa bi hadha al da wannan misali ne alimna muka san cewa anna sifatu salbiyya haƙiƙa sifar da take ta korewa ga Allah subhanahu wa ta'ala qad tatadammanu akthar min kamal takan kunshi fiye da wato ainihin cika ɗaya tunda an ce shi wani abu bai gajiyar da shi to in ka ce bai gajiyar da shi to kenan yana da cikar ilimi yana da cikar iko a raƙun shi fiye da wato ainihin cika guda cika ta ilimi cika ce mai zaman kanta cika ta iko cika ce mai zaman kanta su za ka to wannan shine tsarin in ka kore wa Allah sifa to za ka tabbatar masa da kishiyar wannan sifar bisa salon cika mafi cika ga ubangiji subhanahu wata. to da shine abin da wannan wato darasin ya kunsa cikon wato darasin da muka yi wanda ya gabata saboda haka sufofin Allah subhanahu wata'ala suna kasuwa gida biyu sufofin da suke tabbatar wa Allah abin da ya kamace shi ilimi rayuwa cikar iko da abin da ya kamata akwai kuma sufofin da suke horarru ga Allah ba a jingina wa Allah zalunci mantuwa gajiyawa an gane ku to dan duk su cancanci Allah ba su da lokacin da ka kore waɗanda ba su kamata ba to kuma za ka tabbatar da kishiyar abin da suka ka kore din wannan shine abin da mala yake so ya fahimta Allah ba shi wato ainihin kaiya ta kwarai sa wato ainihin ida cikin wato ainihin yalwa ta kabari da kuma wato haske na kabari wannan bawan Allah ko yana raye idan ka gan shi wato zai baka sha'awa kullum a karanta waye kullum duk inda ka same shi kuma ka za ka talla gabansa fan da ɗalibai kuma in dai za ka zauna darasinsa to sai kana motsa domin na cikin karatu ko sai ce da kai na ce mami in ba ka tare da shi to za ka ji kunya hmm. to da ko da yaushe so yake ɗalibansa ya zama ko ba shi zai iya yin abin da yake mutum ne mai hazaƙa mai ƙwazo gashi duk da ya tsufa ba bakin gashi a jikinsa amma in kuka jira tafiya sai kai da gaske ka kamo shi tsauri kwai shi da kazar kazar to Allah ya ji kansa da rahama ya gafarta masa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu